kura maza yi wa maza kura maza yi wa maza yarima yarima dan sarki o oh, kasha dan sarauniya siluwa yarima yarima ah, kai kura maza ga zaki nan cikin gari yarima yarima Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon shirin na Yariman Dala. Daga nan gidan rediyon Dala FM muryar zamani, a yi sauraro lafiya. Ah, mai unguwa? Allah taimaki sarkin dogarai. kai ne a gidan namu ne ai dama na ji an bar salo ana tsumi na a kofar gida wallahi ai asubanci na ce tun na ga yanzu harkar masarautar kar ka tafi fada ba tare da na ganka ba ke sa na yi wannan sammakon domin in same ka mu tattauna batun al'amuran sarautar nan saboda kaga sarkin dogare ku ne kuke tare da manya-manyan hakiman abin da nake so na'am ina sauraron ka ina sauraron ka mai unguwa dan Allah ne Allah ne ma din zaka same ni din dan shirin da nake yi in shirya in tafi can fada eh, ina sauraron duk abin da kake wannan dama batu ne na dai sarauta eh, to mai unguwa bagwarawa yanzu ya kake magana wannan sarauta haka ai ba mu za a zo a sama ba hmm? ai ga zai ka samu irin su madaki su garadima su makama su wambai kaza ai su ne manya a cikin harkar nan su suke wannan suke kula da ba da sarautar nan mu karkari dai sai dai an ce ga wanda aka bawa kaga sai mu dauki kan da yake a hannunmu abin da ya kamata mu yi namu wanda akan aikin mu yake mu tunda kaga ni yanzu sarautar nan ma ka gani idan ka samu din kaga ai ko ni ma a karkashin ka da, dawo ko ba ka ne unguwa haka ne hmm. sarkin dogarai to dama abin da ya sa muka zo muka same ku hmm. kaga dai sarautar nan asalinta ta garin bagwarawa ce na san kana da wannan tarihi ina da wannan tarihi na. saboda haka tunda yanzu an rasa wanda za a ba sarautar nan a dama da sarautar nan a dawo da bagwarawa sarautar nan yarima yau da lafiya gobe ba lafiya ma. sun kuta sun bar garin nan to unguwa ya ga ma rima ba lafiya ya za ce maka rima ba shi da lafiya hmm? to sarkin dogarai ai yanzu hmm. duk abin da yake faruwa a masarauta ana zuwa ana gaya mana saboda haka mun san cewa ya rima ba shi da lafiya saboda haka mu goyon bayan ku muke nema a dawo da bagwarawa sarautarsu to mai unguwa bari an gama wannan sarautar da kake gani ba lallai ne ta da hannunku ba ba saboda yanzu gari ɗauka yake ta yi tun da rima ma ya samu lafiya ɗin da kake maganin ba shi da lafiya eh, eh, eh, ya samu ban gane ba to ya rima dai ya samu lafiya kuma yanzu ana nan ana ta shirye-shiryen ci za a yi wa sarki na lillahi wa inna ilaihi a ah, ah, sarkin da zai. ina da sauraron na baka lafiya sai an jima ai ka tsaya mu karasa magana ah, mana kawai sai an jima kai ka ji mai uba wata magana ba matsala sai an jima kai ka ji mai unguwa da wata magana wai shi a damu musu da sarautar su to shi wa ya gaya masa ma yariman ba shi da lafiya tun abin da ake bai san yari ya samu sauki ba kai ka ji yaushe ya za a yi sarauta a ce ta koma wajen bagwarawa haba haba na je sai sake dai tunani dai Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam malama. Sannu da zuwa. Yawwa sannu. Ina yini malama. Ina yini malama. Na gajiya ya kuke. An zo lafiya? Lafiya kalau. To, ni dai ni ce malamar da zan fara koya muku hayatul Islam. Sunana malama Indo. Ina fatan dukanku za ku bani haɗin kai. su malaman shari'atul to abin da hayatul islam yake nufi shine rayuwar musulunci zan koya muku akwai sanin ubangiji a ciki sannan kuma akwai sira a cikin shi amma daga sanin ubangijin daga kan shi za mu fara hayatul islam yana da daɗi sosai sannan kuma za ka ƙara sanin ubangijinka da kuma tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan malama mu ma za mu rayu a cikin ɗin musulunci kenan kamar yadda ya dace sosai ma kuwa idan kuka ji littafin nan za ku je yana da matukar amfani sosai to malama ki koya mana to shikenan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام حقيقة الدين أوجم أبنجي شيني مسلنتي حقيقة الدين أوجم أبنجي شيني مسلنتي ما هو الدين ما هو الدين منين الدين منين الدين الدين الدين هو ما شرعه الله هو ما شرعه الله addini shine abin da Allah ya shar'anta shi addini shine abin da Allah ya shar'anta shi ala lisani nabiyihi a bisa harshen annabinsa a bisa harshen annabinsa min al ahkami min al ahkami na daga hukunce hukunce na daga hukunce hukunce hukunce kamar ifati sifatin lahi kamar ifati sifatin lahi kamar sanin siffofin ubangiji kamar sanin siffofin ubangiji wassalati wassalati da sallah da sallah wazzakati wazzakati da zakka da zakka ma huwa umuriddini ma huwa umuriddini menene al'amurorin addini menene al'amurorin addini ai alamatu wujudihi ai alamatu wujudihi ai dalilan samun sa ai dalilan samun sa addini dini arba'atun umurid dini arba'atun al'amurorin addini guda hudu ne al'amurorin addini guda hudu ne sihatul aqdi sihatul aqdi kudiri ingancin kudiri wasu dake kasdi wasu dake kasdi da gaskiyar nufi da gaskiyar nufi wal wafa'u bil ahadi wal wafa'u bil ahadi da cikawa da alƙawari da cikawa da alƙawari wajen bil haddi wajen bil haddi da nisantar iyaka da nisantar iyaka mama siyatul aqadi Ma ma'ana siyatul aqadi Menene ma'anar ingancin kudiri? Menene ma'anar ingancin kudiri? Ma'anahu. Ma'anahu. Ma'anarsa. Ma'anarsa. الجزم بعقائد أهل السنة الجزم بعقائد أهل السنة ينقوي أهل السنة ينقوي أهل السنة ما ma'ana sidikil qasdi ma ma'ana sidikil qasdi menene ma'anar gaskiyar nufi menene ma'anar gaskiyar nufi ma'anahu ma'anahu ma'anarsa ma'ana ibadatu bin niyyati al ibadatu bin niyyati yin ibada da niyya yin ibada da niyya wal bil ikhlasi wal amalu bil ikhlasi da aiki da tsarkin zuciya da aiki da tsarkin zuciya ma ma'ana wafa'u bil ahadi ma ma'ana wafa'u bil ahadi menene ma'anar cikawa da alƙawari menene ma'anar cikawa da umarni da shi. Yin abin da Allah ya yi umarni da shi. Ma ma'ana ijtinabul haddi. Ma ma'ana ijtinabul haddi. Menene ma'anar nisantar iyaka? Menene ma'anar nisantar iyaka? Ma'anahu. Ma'anahu. Ma'anarsa. Ma'anarsa. Tarku na Allahu anhu. Tarkuma na. abin da Allah ya yi hani da shi. Barin abin da Allah ya yi hani da shi. Masha Allah to yanzu a nan za mu tsaya. Kun ga na yi muku sihatul aqadi wasu sidiqil qasdi wal wafa'u bil ahadi wajen jitinabul haddi. Kun ga guda hudun nan na riga na yi muku shi yanzu kun gane menene shi ko? iyakokin mu da muke da su na birnin Dalaya da Bagwarawa da kuma yamma to amma na ji kuma a cikin karatu ma kin ambaci iyaka shine ban sani ba ko a cikin iyakokinmu kike nufi A'a wannan iyakar da nake nufi iyaka akwai iyakar da Ubangiji ya iyakance maka kar ka je ka ƙara abin da Ubangiji bai ce ba abin da Allah bai faɗa ba ka ƙara kai akan ka gani a ganin ka ai ya riga yayi ka ƙara kamar a misali da yace ayi sallah ki yi sallan nan sallar azahar raka'a nawa ake yin ta raka'a hudu to eh. kin gani idan zaki sallar raka'a hudu iya raka'a hudun nan zaki yi ta kar ki ƙara da raka'a ɗaya ne ko kuma ki ƙara wani abin da ba daidai ba iya yadda aka ce din nan za a yi iya shi shine iyaka shine daidai abin da aka to amma ba na ji an ce ana yin lamula ba to ba namuna ake cewa ba nafila ake cewa eh ana yin nafila ita kuma wannan nafila ba farilla ce amma kuma tana da lada sosai to duk ku rike na ji tana cewa namula ban san kuma ko haka kuke faɗa ba ba namula ake cewa ba nafila ake cewa kun fahimta nafila nafila nafila to kan wanda ya ƙara cewa namula nafila ko malama eh nafila eh mun rige insha Allah malama kenan salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam amin آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب mai girma waziri barka da warhaka yawwa san yarima ya kake ranka ya daɗe alhamdulillah ya hanya an zo lafiya alhamdulillah ya karfin jikin naka alhamdulillah ranka ya daɗe to Allah ya ƙara afuwa amin ya rabu amin yarima ina jin daɗi raina kuma yana yin fari idan na shigo na same ka a zaune kana jan carbi kana yan du'o'i kana duk abubuwan da na sa ka. <laughs> an kai daɗe mun fi so mu dinga abin da za ku dinga jin daɗin to ka za ko idan haka ne ka haɗa ko hanyar da za ka gaji mahaifinka gaskiya ne martaba sarki Allah ya ji kan sarki okashi amin ranka da rahama amin sai kuma ranar na shigo gida sai na haɗu da wani labari da raina bai daɗi ba tauran ka ya daɗe me ya faru yanzu ya rima ina kai kai da kallon sarki fa muke maka ranka ya daɗe ina kai ina zuwa dandali kai fa sarki ne na gobe gaskiya ne ranka ya daɗe ina kai ina zuwa dandali kai da muke ƙoƙarin shirya maka kilisa kilisa wadda ta kai kilisa duk girman cikin gidan nan ya rima har sai an fita waje babu irin wasannin da ba za mu shirya maka a cikin gidan nan ba lalle sai an fita ba gaskiya ne ranka ya dade gaskiya ne sa hassan ne da inda lahi dan gidan matawalle mhm, mhm. shi ne shi su din ne muka je dandali shi su din ne dan kai dade ai taron taya na murnar samun lafiya aka yi. to dakata yarima barin gaya maka ni a gaskiya yaran nan ba na so in dinga ganin suna jaƙewa suna shishige maka saboda ni hankali na gaba ɗaya bai kwanta da su ba wani abin ne ya faru ba abin da ya faru amma ni na faɗa maka zuciya ta hankali na bai kwanta da su ba yanzu wannan abu da suka shirya maka yarima idan da mutunci suna ganin mu da mutunci ai ya kamata a ce ko mahaifinsa ya zo ya same ni ya gaya min an shirya za a yi wannan abu to ranka ya daɗe ka sani ko shi ma mahaifin nasa bai sani ba tunda ga shi kai ma baka sani ba ranka ya daɗe to ka ji fayari ma yanzu an shirya abu muna iyaye muna iyaye muna manya a wannan masarauta ba mu sani ba ranka ya daɗe ai ka san wani abu ne sai a ga kamar ai abun yara ne ba sai an sabu ku a ciki ba ranka ya daɗe kai da kake kokarin zama sarki wannan gari namu mai albarka katuwan masarauta irin wannan tamu ta birnin dala da kake kokarin zaka jagorance ta gaba daya ai babu yaro a sarauta ai ba yaro bane kai haka ne wannan ranka da to barin gaya maka yarima tunda kana magana yarinta yaro dan kararramin yaro inda har dan sarki ne ba a yi masa kallon ba sarki gobe ba to kar ka kare man zancen wai yaro ko yarinta ko wani abu insha Allah don kai dade saboda ine maka uzuri saboda ba a masarauta ka tashi ba shi isa nake maka uzuri to ran kai dade insha Allah za a kiyaye za a gyara in Allah ya ran kai dade to alhamdulillah Allah ya maka albarka amin ran kai dade amin daga yau yarima duk abin da za a yi kowane ne in ya faɗa ma wani abu duk yadda za ka yi a fara sanar da ni kafin a aiwatar da shi kaji kai ranka daɗe insha Allah za a yi haka za a yi in Allah ya dara haji na faɗa maka tuba nake ranka daɗe insha Allah Haji na faɗa maka tuba muke ranka daɗe Allah maka albarka mun ranka daɗe Allah maka albarka mun ranka daɗe addu'o'in nan da nace ka dinga yi idan zaka kwanta ka dinga shafe jikinka kana yi ko ina yi ranka daɗe kana yi ko kullum ina yi ranka daɗe shikenan ba na wasa da su shikenan ba wani abu da yake damun ka ko a ba wani abu ranka daɗe yanzu ai jiki an sha Allah ranka daɗe su zaben nan da bandaran nan da ana kawo maka ko a ana kawo mu ranka da ba wani abu da ke nema ba komai ranka da dade to to shi ke za ga an kawo da safe ko kuma da almuru haka to to to to na ga ma dawisin da suke cikin gidan na ga sun dan yin fara sun dan fara dan ja baya amma yanzu gashi nan na ƙara sawa za a ƙara kawo su sannan kuma za a ci gaba da kawo maka kamar yadda ake kawo maka to dan kai ka dinga mai da hankali sosai dare ma ana cin dawisin sosai dai ana cin nama sosai ko ranka ya daɗe a ina son dawisi sosai ranka ya daɗe ina cin dawisi ranka kai daɗe madalla

Sarki da alane sarki o ka ashe ne ba a wani yari ba ne an gwamnan sai To alhamdulillah Allah ya kawo mu yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya. a cikin littafin Hayatul Islam. To me kenan Hayatul Islam na ce muku? Rayuwar Musulunci. Yawwa haka nake son ku. A lalle kun fara ɗaukar abubuwan nan sosai kuna ɗaukar hanya. To ai malama ba ma so muna kuskure ne a cikin addinin mu da kuma musuluncin mu da muke bauta wa ubangijin mu. Kin ga idan aka samu matsala kin ga ai da matsala ko a lahira ko gaskiya da matsala sosai ku dage sosai yadda za a yi alfahari da ku nan gaba. To shikenan malama. To yanzu dai za mu dora daga inda muka tsaya kuna kuna ji na? Ran eh, eh, fara da bismillah. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Ma huwa al-islamu? Ma huwa al-islamu? musulunci menene musulunci al-islamu al-islamu musulunci musulunci huwa taslimu zahiru huwa taslimu zahiru shine mi kauya a bayyane shine mi kauya a bayyane ma ja'a min indillahi ta'ala lima ja'a min indillahi ta'ala kamar yadda ya zo daga ubangiji madaukakin sarki lisani habibihi ala a harshen masoyinsa a harshen masoyinsa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama sallallahu alaihi wa sallama muhammadu sallallahu alaihi wa sallama muhammadu sallallahu alaihi wa ما هي islami. الإسلام ما هي شروط الإسلام sharaɗan musulunci. دم مسلنتي sharaɗan musulunci. مسلنتي شروط الإسلام ستة شروط الإسلام musulunci guda shida ne. Sharaɗan musulunci guda shida ne. Albulugu. Albulugu. Isa. Isa. Wala akalu. Wala akalu. Da hankali. Da hankali wal iktiyaru wal iktiyaru da zabi da zabi wanne dugu bil shahadataini wanne dugu bil shahadataini da yin furci da shaidu guda biyu da yin furci da shaidu guda biyu lil qadir alaihima lil qadir ma. da mai iko akan sa da mai iko akan sa wattar tibu wattar tibu da jerantawa da jerantawa wal muwala والموالاة دديديتو دديديتو ما هي قواعد الإسلام ما هي قواعد الإسلام نوى ne ka'idojin musulunci nawa ne ka'idojin musulunci qawaidul islami kamsun qawaidul islami kamsun ka'idojin musulunci guda biyar ne ka'idojin musulunci guda biyar ne shahadatu Allah, ilaha illallahu. shahadatu Allah, ilaha illallahu. shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna sayyidina muhammad محمد رسول الله وأن سيدنا محمد رسول الله كما النبي محمد ما أيكن الله ني كما النبي محمد ما أيكن الله ني وإقام الصلاة وإقام الصلاة دزيد صلى دزيد صلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة دبا دزكاة دبا دزكاة وصوم رمضان وصوم رمضان da azumin watan ramadana da azumin watan ramadana wa hajju baitullahi wa hajju da ziyartar ɗakin Allah da ziyartar ɗakin Allah liman istada ilaihi sabila liman istada ilaihi sabila ga wanda Allah ya bashi ikon zuwa ga wanda Allah ya bashi ikon zuwa So alhamdulillah masha Allah masha Allah yanzu dai anan zamu tsaya da karatun yau sai kuma idan Allah ya kai mu so malama amma ni abin da ban gane ba a ciki kin ce da ziyartar ɗakin Allah shi ɗakin Allah a ina yake to shi ɗakin Allah dai yana can wata ƙasa Makka. Kin taba jin suna Makka? Eh, eh muna ji ana ban labari ba su ma sun jaje da sauransu. A Makka a nan ɗakin Allah yake, a nan yake ɗakin Allah, a nan ake ziyartar shi. nan ne ake cewa a nan kaba take ko ba kaba ake cewa ka'aba shine ɗakin Allah ka'aba ba ita ce ɗakin Allah a nan yake a nan a maka yake kuma sai wanda Allah ya bashi iko sanan zai je ko mutum yana da kuɗi yana cewa zai je idan har Allah bai kira shi ba to ba shi da ikon da zai je amma mutum zaki ga ko ba shi da kuɗi ko ba shi da kuɗi amma har idan Allah ya riga ya kira shi sai kaga ya wata sanadiyya ta zo ko Allah ya bashi kuɗin da zai biya ya je to idan Allah ya bashi iko sai ku ga ko ya tafi ko a kafa ko a doki ko a raƙumi za ku ga Allah ya bashi ikon zuwa ni malama gidanmu akwai jakuna babanmu yana da jakai amma malama bai je ba ni zan iya ɗauka in tafi da jaka maka in dai jakin zai iya zuwa za ki iya tafiya mana da shi la barira ni ma dan Allah in zaki sai in zo mu tafi tunda kin ji an ce abin rabo ne eh zan gaya wa ma baba na duk sai ya tafi da mu kin gani to shikenan kuma kun ga zuwa ɗakin Allah na ana samun lada sosai me ya addu'a ko kowa ya gama wannan tambayar shi eh malama malama to ayi annabi salati sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina Allah ka kan mahaifanmu da suka riga mu zuwa gidan gaskiya. Amin. Kuma idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Amin. Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Amin. Allah ya sa aljanna firdausu ce makomar mu. Allah ya ba wa yariman dala lafiya. Amin. Allah ya ba shi lafiya. Amin. Kuma Allah ya zaunar da Allah ya zaunar da birnin dala lafiya. Amin. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu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 الله وفاء يا ريما يا dan sarki o kasha ɗan sarauniya sai luwa Yarima, yarima, ya ah, kai kura mata ga zaki nan cikin gari ya yarima. Yarima, rima